ba ja da baya sannan dukkanin wani ɗan takara ya ji tsoron Allah dangane da wannan kara da 'yan uwan shi suka tsaya suke mishi ya san cewa karan nan in ka ci amana ba irin amanar da ta wuce ba ce amana ce da sunan Allah amana ce da sunan addini amana ce da sunan al'ummar musulmi kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai sassauta maka ba ko kaɗan sannan jama'a don girman Allah dukkanin zaɓuɓɓuka da za su biyo baya kar ku sake ku ainihin ja da baya saboda kun ji an sanar da kaza an murɗa kaza ku ce to zaɓe na gaba ma ko mun fito a'a ku fito ku yi abin da yake daidai a kowane yanayi domin bayan zaɓuɓɓukan gaba ɗaya akwai abubuwan da ta iya yiwuwa su biyo baya to aka yi na farko aka kashe muku gwiwa da maguɗi ya ba ku damar kuka ƙi fitowa a na biyu to anan kuma ku ne kuka sarayar da a kayar da ku kayarwa ta haƙiƙa na haka jama'a ku daure an ɗaga zaɓe cewa babu zaɓe gobe karka damu kuma shi je ga ku taya shi addu'a ita ƙasa kuma ku taya ta addu'a kamar yadda aka yi zaɓe lami lafiya a ƙasar Nijar to haka za a yi zaɓe lami lafiya a Najeriya kuma Allah ya tabbatar wa da mai gaskiya gaskiya shi na ɗaya kenan na biyu dukkanin wanda yake tunanin cewa zai shiryo 'yan daba da 'yan iska waɗanda za su zo su ta da hautsini to irin abin da muka faɗi a muciya muna sake faɗin shi kai ko limami ne ranar zaɓe an yafe maka sa doguwar riga ka sa jamfa in kai liman ne in kwa gayu ne dama shi yana da shed da t-shirt saboda in wani ya suru akwati ya kamata ku bi shi sai an da akwatin duk wani magun magun da za a yi jama'a kar ku amince sannan jami'an tsaro ku ji tsoron allah ku sani da cewa da makamanku da barazanar ku a 2007 aka yi abin da aka yi me ya kai shugabanku ku tafa balogun to sa'an nan waɗannan mutane ba 'yan amana ba ne kamar yadda na fara faɗi a jiya wanda duk ya san abin da shugaba obasanjo ya yi a ƙasar nan game da waɗanda su suka ɗauko shi suka yi mai wankan tsarki suka sanya mishi riga ta mutunci da takalmi gogagge sai da ya bi mafi yawancinsu ya zuba su a kurkuku sai da ya bi mafi yawancinsu ya wulaƙanta su na ƙarshe-ƙarshen nan shine bode george Bode George din nan wani tsohon aminin Obasanjo ne wani tsohon abokin harkar shi ce tun daga ta harkar gwamnati da kwangila da harkar kasuwanci da abin da ya shafi mulki amma yau sai ga Obasanjo ya ɗauke shi ya jefa shi a kurkuku har ya sauka ba a sake waiwayar Bode George ba sai mako uku da suka wuce ne sannan aka sallamo Bode George da shi da wasu mutane amma a farkon mulkin Obasanjo je ka kofar gidan bode george ka gani motocin gwamnoni ne suke goslo duk wanda yake da wata bukata a wurin obasanjo in ya tafi wurin bode george bode george zai daga waya ne kawai ya buga shi kenan, wannan matsalar ta yi. amma sai da obasanjo ya dauke shi ya jefa shi a kurkuku na haka mutanen nan 'yancin amana ne in ma kuna ganin sun ba ku kun ansa to za su ainihin ci amanar ku a halin kuma mutanen ku. kun ainihin ci amanarsu matasa da aka ɗauka ɗaliban jami'o'i da waɗanda aka ɗauke su nnysc masu hidimar ƙasa ku ji tsoron allah kar ku sake saboda dubu biyar ko dubu goma da za a baku ku yi murɗiya ko ku yi rashin gaskiya ku sani da cewa babu abin da zai ci gaba da zaunar da ƙasar mu lafiya sai gaskiya da adalci da kuma barin gaskiya da adalci su gudana sannan ka sani da cewa duk lokacin da ka je ka tsaya a wurin zaɓe aka fusatar da kai kai fushi ka tafi to dama an ci ribar fusatar da kai ɗin da aka yi amma duk yadda aka fusatar da kai in ta kama ku yi kwamiti a wurin in lokacin sallah a zahar ya yi wani ya muku sallah a gurin amma kar ku sake ku bar gurin idan kuka sake kuka bar gurin babu shakka waɗannan jami'an tsaron hukumar inec in ma a yi ɗinsu ko kuma a fi ƙarfinsu duk an shirya waɗannan magudin to wai don menene mutane za su shekara goma sha suna mulki amma har yanzu suna son komawa sai sun koma ta ƙarfi da yaji me yasa wannan yana tabbatar da cewa ba su yi wa mutane abin da ya kamata ba sa abubakar ta fawa balewa lokacin da suka yi mulkin farko da za su yi ta zarce fitowa ya gidajen rediyo da jaridu yana cewa ya ku 'yan najeriya ku zaɓe mu saboda duk abin da muka yi muku alkawari za mu yi mun yi yanzu babu sabon alkawari domin wanda ya alkawarin farko ya cika a karo na biyu da aka san shi baya bukatar sai ya ce zai yi tsakani da allah me yasa ba za ku ce ya ku 'yan najeriya ku zaɓe mu saboda mun yi muku ba sai dai ku ce ku zaɓe mu za mu gyara wutan lantarki wutan lantarkin da kuka samu akan mulki ta ragu daga adadin da take ku zaɓe mu za mu gyara game da ruwan famfo ku zaɓe mu za mu gyara game da harkar security ma'ana kullum a cikin gyara ake kuma wancan lokacin haka kuka ce a yafe muku a zaɓe ku za ku gyara to sannan na yi wata magana a cikin wancan kaset da ne a muciya wadda nake so in maimaita ta ya kamata ku kuma talakawan ƙasa ku cewa su fa waɗannan mutanen da ake gwagwarmaya a kan zaɓensu buharin kaɗai muka sani shi ne kaɗai gaske shi ta bayyana sauran sun zo sun shiga albarkacin buhari ne ba san ina suka dosa ba ba san mecece manufarsu ba ba a ma san ko 'yan aiken suwana da suwa ba ne a ƙarƙashin wannan su su ji tsoron allah zargi da tsoron da ake game da su kai ya bayyana sannan ku kuma talakawa wallahi ku sa zuciyarku a sanyi babu mai iya gyaran najeriya sai allah shi kan shi buharin in ya hau irin yadda ya samu kasar a dagwalgwale sai ya ci shekara hudu tukuna bai san ina ne clutch da birkin da zai taka ya kara mata giya ta yi gaba ba A don komi ba saboda rudanin tattali da siyasa da addini da zamantakewa da halaye da kasar take ciki amma mu abin da muke fata shine mutane irinsu in sun hau za su hana barna ta ci gaba to matukar aka samu barna aka tsai da ita daga inda aka same ta don allah ya so an sanya ɗan ba dangane da gyara ana sa rai gyara zai biyo baya domin idan gobara ta kama wuta a gida me ake fata a yi marmaza a kashe ta kafin ta raunata gidan idan ta raunata gidan in aka zo baki ɗayan kayan gidan sun ƙone gidan kuma sai an sake gina wani idan ku iya abin da ta ci ta ci in aka tashi gyaran da za a yi kaɗan ne daga inda ta tsaya to abin da muke fata kenan bawan allah nan in allah shi ya ɗauka ya ba mu sai mun taya shi da addu'a sai kuma mun taya shi da haƙuri kuma mu sani da cewa ko shi ɗin ne sai an shekara da shekaru wuta ƙasar nan ba ta gyaru ba ruwan harka ƙasar nan bai gyaru ba saboda na daga cikin matsalar hukumomin ƙasar irin nepa da waterboard shine wasu tsofaffin kuraye ne da wasu tsofaffin jiragen ruwa waɗanda sun riɗe a gabar teku su ba a janye su ba su kuma in sabo zo zai sauke kaya ba za su ba shi guri ba to kaga ba a daɗe ba a sauke kaya ba saboda haka ya kamata mutanen ƙasar nan su faɗaka babu shakka hukumar nepa tana cike da wasu tsofaffin kuraye ne waɗanda jiya yau duk sanda aka zo su ɗin ne suna nan naka idan har ba revolution za a yi na tacewa da tantance duk wani tsohon burgu da duk wata tsohuwar kura da duk wani muzuru mai ci ba bismillah ba wallahi al'azimi kasar ba za ta gyaru ba saboda haka al'ummar mu kusan haka don kada gobe ku dawo kuna zargin mu cewa ai su malam ne suka ce mu zaɓi suwa ne ga su nan mun zaɓe su har yanzu ba su tsina na komai da komai ba to sa'an nan su kuma 'yan takarar da suka dogara da wasu matasa waɗanda za su ainihin yi musu satar akwati abin da nake cewa waɗannan matasan kai canku kuma ƙalubalenku me yasa wannan ɗan takarar bai ɗibo ƙannan shi da 'ya'yan shi ya saka a cikin ku ba me yasa ranar zaɓe yake kwashe 'ya'yan shi da matan shi su bar anguwar me yasa ba za ku yi tunani akan haka ba ko kun san cewa duk barnar da take faruwa ta hanyar sata akwati da tayar da hayaniya wasu matasa ne waɗanda abin da ake basu baya wuce naira ɗari biyar abin da ake basu baya wuce dubu biyu wasu masu aiki ne da bai wuce a basu dubu biyar ba wasu shugabannin wasu hukumomi ne da jami'an tsaro waɗanda ba su wuce a ce an kai musu dubu hamsin ba daga ƙarshe kuma wahalar kowa ya shata ba kwa fatan akalla ƙasar mu ta samu gyara kamar yadda ƙasar ghana ta samu gyara shekara talatin da ta wuce ana wahala a ƙasar ghana yanzu ƙasar ghana muke ɗiban 'ya'yanmu muna turawa su je su yi jami'a ba kwa tunanin cewa muna son ƙasar mu ta samu gyara kamar yadda sauran ƙasashen duniya suka gyaru ba kwa ganin cewa komai game da al'amarin ƙasanmu daga shekara talatin zuwa yanzu babu abin da ya gyaru ba kwa ganin cewa hatta na'urar nan ta gsm rashin gaskiyar masu mulki ya hana ta tafiya lafiya ba kwa ganin cewa galibi a kredit da kuke sakawa na kuɗi ana yanke wani kwandalaye ana zuba wani mai mulki a cikin account ɗin shi ba kwa fuskantar haka yaushe ƙasarmu za ta gyaru idan kai soja da ɗan sanda da dpo da oc da area commander da ainihin wato wanda yake shugaban 'yan sanda ig na ƙasa da kwamishinan 'yan sanda in ba ku ji tsoro allah ba yaushe kasan nan za ta gyaru idan malamai da masu wa'azozi ba ku ji tsoron Allah ba idan masu saka ƙuri'a ba ku ji tsoron Allah ba sannan kai da aka ce ba a son ka an gaji da kai don menene ba za ka haƙura ba ka ba da wuri mana daga baya in kana da alheri mutane za su gani su nemi dawo da kai ku je ku ga gwamna kwankwasa mana a Kano an ce ba a son shi da aka ce ba a son shi na sama da shi sun ba da damar za a murɗe ƙuri'a a tabbatar mishi ya ce baya so tunda an ce ba a son shi baya so ranar da ya zo zai miƙa mulki sai ya ce yana roƙon duk wanda ya ɓatawa ya yafe mishi ashe kenan in ka koma kano yanzu ka je ka ga wane ne kanawa suka fi goyon baya kwankwasa suka fi goyon baya ashe asali talakawan kasar ba jam'iyyar pdp suke ƙi ba amma zaluncin da aka yi musu da sunan jam'iyyar aka kasa gyarawa shine ke musu ciwo to shine yanzu talakawan sun ce suna son canji ne don haka a bari canji ya faru a bar musu abin da suka zaɓa duk abin da suka zaɓa ko da an yi taro an ga bai dace ba su sun ga wannan ne ya dace da su domin gubar wani shine abincin wani sanda kuke ganin wane bai dace shugabanci ba masu kada ƙuri'a sun ce shi ya dace ku kai ku basu guri idan ta rikice kuna da passport da visa sai ku gudu ku bar wa waɗanda suka zaɓi waɗanda suke so ƙasar su ci wahalar abin da suka zaɓa amma don menene za ku ce sai kun zaɓan musu nagari kuma nagarin nan ku ne saboda Allah jama'ar musulmi wannan shine ainihin saƙona wanda yake mai da martani ne zuwa ga shehin ɗariƙa Sheikh Usman Dahir Bauchi akan wannan kasassaɓa da yi don haka shehi hatta 'yan ɗariƙa muna fatan su fito su yi maka bara'a su ce ba ruwansu dangane da wannan maganar da ka faɗi sa'an nan sai 'yan shi'a 'yan shi'a su ma 'ya'yaye ne ga ire-iren waɗannan mutane na 'yan ɗariƙu waɗanda sun fito ƙarara a bisa harshen kattaginsu shine ibrahim yakubu zazzaki sun tabbatar da cewa babu dalilin da ya fifita zaben musulmi akan wanda ba musulmi ba kamar yadda babu dalilin da ya fifita a zaɓi wanda yake ainihin wato musulmi ne a ce ba za a zaɓi wanda yake ba musulmi ba haka aka samu wasu ƙananan ƙwari daga cikin 'yan ɗariƙu da suka fara tsurowa a kaduna wai su ma sun fara goyon bayan wannan saboda an ɗauki 'yan mukamai an basu duk wata ana sa musu dubu ɗari a ainihin cikin account wannan lalata ce wadda yake wallahi tallahi sai kun dawo kun fi kowa nadama a kanta kuma wannan yake nuna ashe da'awar da su zazzaki suke suna cewa a zo a haɗa kai babu waɗanda suka ƙi a haɗa kai sai 'yan izala ashe asalin waɗanda ke raba kan musulmi su ne 'yan shi'a su zazzaki da 'yan ɗariƙa su ɗahir bauchi su ne suke raba kan musulmi in ba haka ba kashi casa'in da biyar na al'ummar musulmi na arewacin ƙasar nan gaba ɗaya su guda ɗaya ce ita ce gabas amma su sun dawo sun ce a'a ba nan ba yamma gaba ɗayan al'ummar ƙasar musulmi sun ce a fuskanci inda allah ɗaya yake su kuma sun ce a'a inda allah uku yake nan za a fuskanta wannan shine matsayin 'yan shi'a da matsayin 'yan ɗariƙa sannan mu kuma musulmi 'yan izala wannan shine matsayinmu sannan kuma wannan ke tabbatar mana da cewa ashe kafirtar da musulmi da ake zargin 'yan izala suna yi ashe 'yan ɗariƙa ma wannan ainihin harkar haja su ce don in ba haka ba ya za kai ka ce wanda ke cikin musulunci wanda ke faɗin la ilaha illallah wanda kai kake cewa a daina kafirta mai lailaha ilaha illallahu mu yan izala muna cewa la ilaha illallah muna cewa muhammadu rasulullahi mun yadda da waliyan allah muna zikiri muna aikin hajji muna hadda alkur'ani amma a ce lalacewar mu a wurin kuku yan ɗariƙa har ta fi ainihin kiristoci to wace irin kafirtawa ce kenan ba ku yi mana ba a ƙarƙashin wannan shehi ba mu yarda da maganar ka ba ko kaɗan kuma muna kiran al'umma ƙasar nan su fito kaf ɗinsu su yi allah wadare da ainihin wannan maganar jama'ar musulmi kamar yadda muka ce a yi haƙuri a tattakaice kwarai da gaske muka gabatar da waɗannan bayanai waɗanda faɗakarwa ce nusarwa ce ko muna fatan insha Allahu ta'ala za mu ci gaba da yin ire-iren waɗannan bayanai a wuraren karatutukanmu waɗanda za su ci gaba da zuwa kuma yanzu mun sanya duk ranar alhamis a kiyaye duk ranar alhamis za a yi karatun bukhari a wannan wuri sannan a dawo kuma a yi ainihin ranar asabar da lahadi din hakikanin al'amari ba tare da mujamala ba mun ƙara ranar alhamis ne a karatun bukhari saboda dadda tsakiyar makon da za mu rinka faɗakar da mutane dangane da zaben da za a rinka yi ranar asabar na haka duk ranar alhamis ka saro bukharin ka kato nan karatun bukhari za a yi sannan kuma sai a gaya maka what will be business of the day what will be business of the week what will be the current affair menene ake ciki al'umma ina ne aka bullo muku ina ne za ku kauce da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah summa da